dan adam da Masu wurare barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole. Tare da ni awwal yau daga nan sashen Hausa na Arafai. A cikin shirin za mu diba kalubalen hanyoyin adana amfanin gona a Najeriya. musamman kayan gwari da ke lalacewa kafin manoman su kai kasuwa a da bana aka yi noman bilhaƙi a ƙasar. To waɗanne hanyoyi ne manoman za su bi da 'yan kasuwar na adana amfanin gonar su domin kaucewa hasara? Shin kowa ko wani tanadi da gwamnati ta yi? So ku biyo ni a cikin shirin. Saboda ba ka sawa sai kana da kuɗi. manoma da kuma masu kasuwancin kayan gwari ko na lambu na tafka muguwar hasara saboda irin nau'in su da kuma rashin hanyoyin adana su domin kaucewa yin hasarar kayan gwarin sun kunshi dai tumatur da dangin kayan miya kamar tattasai da tarugu da albasa a bana dai an yi noma sosai a najeriya amma a yanzu kalubalen da 'yan kasuwar gwarin ke fuskanta shine hanyoyin adana kayan su da farko shehu saulawa ya kai ziyara kasuwar kayan gwaran a garin bauchi to nan inda nake ina cikin babbar kasuwar mu da lawal da ke cikin kwaryar garin bauchi kuma ina tare da ko za gabatar da kanka ah, jama'a assalamu alaikum sunana usain dan baffa sakatare janar na kasuwar gwari da ke nan jihar bauchi gashi muna cikin wannan kasuwa ah, kuma na ga inda nake nan tsaye ga bangaren kayan latas nan ga kukumba ga tumatur ga su albasa da sauransu yaya wannan sana'a yanzu yaya wannan sana'a ta ku a daidai wannan lokaci take to alhamdulillah kamar yadda ka gani yanzu a cikin kasuwa babin da zamu ce sai dai mu yi wa Allah godiya domin kasuwar mu kasuwa ce take fama da kalubale musamman a wurin al'ummar da ba su fahimta ba a daidai irin wannan yanayi a baya mukan sayar da kwandon tumatir kamar yadda kake ganin shi a yanzu mukan sayar da shi dubu daya dari biyar har zuwa dari hudu wani lokacin ma mukan kawo sai dai mu ɗauki kuɗin mu mu kai a zubar da shi saboda ba zai zama da cewa an wanke don a samu iri ba a wani lokaci din kuma dole sai an ciro da gona an kawo kasuwa kamar a yanzu shine muke fama da mutane ana sai da kwandon tumatir a yanzu gashi nan dubu bakwai dubu biyar kamar yadda kake gani zuwa shida da wani abu dai duka yadda dai farashi ya kama mutane suka yi cece ku ce a kayi na cewar muna daga kayanmu yana yin tsada to duk wanda zai faɗi haka kusan ba mu ganin laifin shi don bai san me ake nufi da kasuwan gwari ba don ba a cikin ta yake ba kayan mu wanda yake ɗanyen kaya ne duk wanda ya kawo sun samu kafin a sauko da shi a mota ma a ce an raba wa mutane saboda kare ya asara saboda haka za mu kawo kayan nan kasuwa muna gani za mu yi asara za a sauke kayan ba kai suka ce bari ka aje zuwa jima ko gobe ka sayar da shi ba duk inda kasuwa take a wannan lokacin do arhata kuma duk irin tsadar da ka so haka za ka ka sauke ka sayar don ganin cewar kun rabu lafiya saboda kuna gudun kada ya rube ko kada ya lalace saboda kar ya lalace wani ma za ga an ɗauko shi kafin a kawo shi wajen da za a sauke ya fara ruwa saboda sakamakon ɗanyen kaya ne za ka je kawo kaya misali kamar na dubu ɗari ta iya yiwa kana gani da ƙyan naira dubu ashirin za ta iya ta zo maka daga cikin dubu ɗari daga cikin dubu ɗari kuma yanzu na waiwayi ɓangaren masu sana'ar sayar da albasa ko za a gabatar da kanka to assalamu alaikum sunana musa umar mai albasa da ke nan kasuwan gwari mudalon a cikin garin bauchi yaya albasa noman albasa wannan shekarar to alhamdulahi noman albasa dai an yi noman albasa an yi shi yayi kyau sai dai kuma abin da ke faruwa ake dan samun ita lalacewar albasa yanayin zafi ita tana buƙatar bayan an cire ta tana buƙatar guri mai ɗan sanyi gunda za ta na shan iska amma daga zaran an batta ta sha rana ko kuma an zuba ta abu wuta dade to tana ɗan samun matsala gaskiya ina fahimce ka kenan daga ina matsalar take ina ake samun asara to matsalar dai kafin na farko mu dai anan kafin a ce an sai da ita wani lokacin kuma kamar can gunda ake sowa idan aka dan samu jinkiri an zuba ta a buhu nan ma bata sayu da wuri ba to tana samun wannan matsala saboda zafi ka kimanta mani wannan asarar din mutum zai yi asara da zaran yanzu idan yadda aka fara ruwa nan inda ruwa zai dan bige ta a cikin buhun ta yi kwana biyu ba a juye ta ba to dole za a samu asara saboda ruwa idan ya shiga hancin ta nan baya bushewa za ta iya jiga ana samun asara ƙasashen da suka ci gaba dai a kullum kan yi ƙoƙarin fito da sabbin fasahohi na ajiye amfanin gona da zai ɗauki tsawon lokaci ba tare da sun lalace ba saɓanin a ƙasashe masu tasowa musamman na afirka inda tsananin zafi da tsarin jigilar amfanin gona zuwa kasuwanni ke sa ana ci gaba da tafka asara hajji amina bala jibrin masaniya ce kan hanyoyin adanawa da sarrafa amfanin gona akwai abin da ake ce da shi crate wato kwalaye ne ana yinsa kamar da katako ko kuma da roba da roba kamar yadda great minerals yake shi akan yi shi ne da tsawo sannan kuma da dan boxes a ciki to shi adana a gurin sosai don tumatirin da da za ka ajiye shi a cikin kwando irin namu na gida ko kuma ka ajiye shi a ciki kai tafiya da shi kamar daga bauchi zuwa lagos zai fara lalacewa zai kwarzani inda a cikin wannan crate ne ba abin da zai same shi don za ka ajiye shi wani baya gogan jikin wani sannan iska na shiga ko ta ina don rashin iska ma yana taimakawa a wurin lalata kayan gwari zafi kaman albasa don da zaran ka sa albasa a cikin buhu so zafin namu zafin yanayin da muke da shi muna ce masa tropical africa inda muke din da gaske don zafin yana shafa sannan kuma kaga kaman kayan gwari akan iya yayyanka su a yayyanka a busar na ɗaya tukunna kaga ana son in mutum yana so ya more shi yanzu ne a kaka'anta kuma sanyi yana busar da shi lokaci mafi karanci a cikin kwana biyu sai ka busar da tumatis bayan ka yayyanka shi kar ka shanya shi akan kwano ko siminti mai zafi don daɗa masa zafi yake sai ya riɓe sai ka samu zana sannan sai ka yi kamar damfami sai ka shanya shi a sama damfamin ya wuni da yamma sai ka sauke shi a karkashinsa ya kamata in mutum zai busar da wani abun ya nemi zana ko da a cikin gona ne da nisa da bakin hanya wadda in ka baza shi in ya sha iska sai ka kawo shi cikin ɗaki kaga zafin rana ba zai kashe wasu sinadaran da ke cikin abincin ba sai ya bushe sai ka ɗauka ka kai shi ciki sannan in ka tashi ajiya ya kamata a samu airtight wato inda iska ba zai shiga ya canja masa kala ba ko ya canja masa sinadaran da suke ciki wasu alkalumma daga hukumomi sun nuna cewa ana hasarar kayan lambu ko kayan gwari sama da kashi saba'in cikin ɗari duk shekara saboda rashin hanyoyin adana kayan To ko me 'yan kasuwar ke bukata? Alhamdulillah abinda muke so muga gwamnati ta yi shine ta shigo wannan hidima ta gwari don ta taimaka wa mu da mu karan kanmu 'yan kasuwa. Ma'ana ta samun wani ko karamin ƙaramin kamfani ne wanda za a rinka sarrafa wannan kaya a yayin da yake tsada. Ana sayar da shi da tsada. Gwamnati za ta iya yin amfani da wannan dama wajen siyan wannan kayayyakin ko da ana sayarwa asara ne ko ana samun riba 'yar kaɗan komai da kuɗi gwamnati ta rinka tana da shi tana sarrafawa ana ajiyewa a yayin da muka shiga irin wannan yanayi sai a fito a sayar da shi To gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Dangombo ya ce suna shirin samar da wani sabon tsarin kasuwar hada-hadar adanawa da sarrafa kayayyaki musamman na amfanin gona. Ma'ana kasuwa ce wadda kamar yadda ake dilin da shares hannun jari na kamfanoni haka za a yi amfani da shi wurin sai da amfanin gona. Kuma wannan kasuwa tana tare da haɗin gwiwa za a yi ta da haɗin gwiwan gwamnatin tarayya da manya-manyan bankuna wanda za su sa kuɗi mai ɗimbin yawa wurin ganin cewa an samu kuɗi a kowane lokaci wadda in an kawo kayan akwai kuɗi laƙadan wanda za a biya ka ka tafi da kuɗin ka gida sa'an nan za ka saya ko za ka sayar akwai kayan a ƙasa wanda za ka samu a cikin store da shago ko mai ɓaci ne ko kuma wadda za a ajiye shi in aka sa masa irin magunguna wadda zai iya ɓaci ko tumatur ma'ana kasuwar za a yi ta akwai eh, manya-manyan eh, fridge fridge cold stores eh, waɗanda za a saka irin waɗannan kayayyaki wurin adana abinci wadda zai iya ɓaci da wuri To haka ma dai 'yan kasuwa da manoma na iya dogaro da sabbin fasahohin da aka samar a Najeriya. Injiniya Ado Isa ya samar da wata fasahar adana kayan abinci. Wani lokaci da aka samu muna da yanayin da za a ce lokacin tsadin tumatir ne mm. yanzu yana da sauki. To ita wannan na'urar za ta iya taimakawa. Lokacin da yake da saukin nan ba a samun isassar rana ma lokaci da a busar da su sai su lalace. To amma wannan shi ta kan loda ta a cikin dan awoyi ya bushe ka tara shi a buhu ka sake zuba wani ya bushe sai ka ga a cikin abin da bai wuce sati guda ba ka tara buhuna masu dimbin yawa masu saurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shehu saulawa da ya taimaka wa shirin da mustapha a dbc da ya sada ni da ku ni awwal can yau ke muna fatan alheri daga nan sashen hausa na arafai tsakanin dan adam